ये दीवानों की बस्ती है यहाँ मस्ती ही मस्ती है ये दिल वालों की बस्ती है kamar yadda aka saba ganin yawancin kasashen duniya kowa na alfaharin kallon fina-finan al'adunsu to yanzu zamani ya canja a duniya. बस्ती है यहाँ मस्ती ही मस्ती है na Hollywood sun samu karbuwa a kasar India, inda a yau 27 ga watan Yuli ne aka fitar da sabon fim din Mission Impossible 6 na shahararren dan wasan Amurka Tom Cruise. ya zarce kowanne a kasar India inda ya bar manyan fina-finai irin su Shahid Buwur Agansta da Nawazide waɗanda su ma a yau ne aka sake su. ga nazarin masanin harkokin kasuwanci taron adasha ya ce mission impossible 6 ya mamaye kasuwar fina-finai a kasar. Haka kuma wannan fim ɗin ya dawo da martabar Tom Cruise a matsayin tauraron taurari.